Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 13 ga watan Nuwamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kungiyar Hamas ce take hana kwashe mutane daga asibitin Gaza. An yi zargin wani jami'in sojin Ukraine ya jagoranci kai wani hari kan bututun iskar gas na Nord Stream wanda aka yi a bara. Sannan Amurka da Koriya ta kudu sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro da aka yi wa garin Bawul yayin da ministocin kasashen suka gana a birnin Seoul. kanun labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a jamhuriyar Nijar masu bashin baki da sauran 'yan ƙasa sun shiga hasasoshi da tsokaci bayan wata gajeruwar ganawa tsakanin shugabannin ecowas da firaministan riƙon ƙwarya na jamhuriyar Nijar din a saudiya wanga taron ya ba da dama an haɗu kar a yi wasa da wannan dama abu ne wanda ita Nijar in ta kokarta bisa ga wanga taron to za a samu a hidda su ne daga cikin wuta. Za a ji cewa ofishin jakadancin Amurka a Ghana da kungiyar 'yan jarida a Ghana JGA sun shiga baiwa 'yan jaridar kasar horo saboda zaben shekara ta 2024. ya kamata manema labarai su samu horo kwarai da gaske sa'annan su samu kayan aiki na zamani wurin tantance labarai na kwarai da waɗanda ba na kwarai ba saboda ya zama ka dubi matsayin manema labarai kin kowane dimokuraɗiyya idan kuma mun kaɗa najeriya za a ji inda aka kwana game da sakamakon zaben gwamnan jihar bayelsa mai sarƙaƙiya kamar kowane yammacin ranar litini yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibrin ke gabatarwa inda yau shirin zai haskaka fitilarsa kan wani shiri na haɓaka harshen hausa a burkina faso amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya Ga cikakkun labaran duniyar mai karantowa Aisha Mu'azu. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce cibiyar lafiya ta shifa da ke Gaza ta daina aiki a matsayin asibiti sannan sannan asibitin mafi girma a Gaza na cikin wani mummunar yanayi. Shugaban na WHO ya ce harbe-harbe da babu kakkautawa ta daɗa da tada bama-bamai a kewayen asibitin ya ta'azzara wato ya ta'azzara yanayin da ake ciki. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida a jiya lahadi cewa babu wani dalilin da zai sa a kasa fitar da majinyata da ke asibitin shifa lami lafiya sannan ya faɗa cewa mayakan hamas suna ƙoƙarin ganin sun jefa su cikin mummunar yanayi sai dai kuma ana ci gaba da lugudan wuta a kusa da asibitin wanda ya kasance mafi girma a gaza a kana shugaban asibitin muhammad abu salmiya ya ce an yi wa asibitin kawanya an dakatar da kula da wasu majinyata a asibitin sakamakon rashin man fetur wanda ya sanadiyar mutuwar jarirai biyu sannan kuma majinyata da yawa na cikin haɗari ba tare da ya yi wani ƙarin bayani ba netanyahu ya ce isra'ila ta baiwa asibitin na shifa man fetur amma ya ƙi karɓa wani rahoto na jaridar washington post ya ce ana zargin wani jami'in sojin ukraine da na shirya kai hari akan bututun iskar gas na nord stream a bara inda ya ambaci wasu majiyoyi da bayyana ba a ukraine da turai babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin na ranar 26 ga watan satumban 2022 a wajen tsibirin Bornholm a Denmark wanda ya lalata bututu uku cikin hudu da ke karkashin tekun Baltic wanda ke tura gas zuwa turai daga rasha roman sharvinsky wani kanar mai shekaru 48 wanda ya aiki a ƙarƙashin rundunar ukraine ta musamman shine ya kitsa harin da aka kai kan bututun gas din nord stream a bisa bayanan mutanen da ke da masaniya kan rawar da ya taka a cewar jaridar ta washington post a ranar asabar wani mai magana da yawun sojin ukraine ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai reuters cewa ba shi da wata masaniya a game da ikirarin ma'aikatar harkokin wajen ukraine da hukumar tsaron cikin gida ta kif ta sbu nan take basu ce uffan ba a game da batun To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda masu fashin baki da sauran 'yan ƙasa suka shiga hasasoshi da tsokace-tsokace tun bayan da aka yi wata 'yarar gajeruwar ganawa tsakanin shugaban ECOWAS Bola Ahmed Tinubu Najeriya da Alasan Watara na Abirikos a bangare guda a ɗaya bangaren kuma da Firaministan riƙon ƙwarya na jamhuriyar ta Nijar Nijar Ali Lamayin Zain abinda wasu ke ganin alama ce ta yiwuwar canjin manufofin ECOWAS kan Nijar. Silabar ma gare ka. Ko da yake ba a bayar da wata sanarwa ba game da abin da aka maganta kansa a ganawar da aka yi a tsakanin Firaminista Zain da shugaban rikon kungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu na Najeriya da Alasan Watara na Cote d'Ivoire da taron Saudiya da Afirka. 'yan nijar na matukar farin cikin ganin hotunan waɗannan shugabanni da suka karaɗe kafafen sada zumunta galibi jama'a na fasara abin tamkar wani canjin ra'ayi daga waɗannan shugabanni da ake zargi da kasancewa jagaba wajen kakaba jerin takunkumi wa nijar shugaban kungiyar voix de san voix nasiru saidu na da irin wannan ra'ayi dama ce wadda za a yi amfani da ita abubuwan da ba su sani ba ya gaya musu duka wani ɗaurin kai wanda gare su ya walwale musu shi su yi ma Nijar sabon kallo tunda kowane zai samu bayani dangance da yanayi wanda mu take ciki. Sanannen abu ne cewa kowane rikici kan karewa kan teburin sulhu saboda haka masanin harkokin diflomasiya Mustapha Abdullahi ya ce bai yi mamakin haduwar shugaban gwamnatin ta Nijar da shugabannin kungiyar sai yawo ba. Kasan ita diflomasiya ana iya aiki da kowace dabara domin a ce kan abu dama in duka diplomasiya ce ta kare zancen wani hada zancen wani yaƙi yake zawa in dai har an tattauna babu shaka za a samu a ciwo kan eh, kowace irin matsala ce amma na san dai kwanaki masu zuwa za su ba da haske sama lalle-lalle menene ya faru kuma za a gani yana za a samu a hita daga cikin wannan matsala. wannan yasa 'yan ƙasa suka fara shawartar mahukunta akan maganar kai rangadi zuwa ƙasashen sai yawo musamman najeriya dama haɗuwa ita ce ai ta yi wuya to wanga taron ya ba da dama an haɗu kar a yi wasa da wannan dama abu ne wanda ita niger in ta ƙoƙarta bisa ga wanga taron to za a samu a hidda su daga cikin wuta Taron Saudiya da Afirka shine taron kolin ƙasa da ƙasa na farko da Firaminista Zan ke halarta tun bayan da ya karbi ragamar gwamnatin rikon ƙwaryar Nijar yau watanni akalla uku. Abin da ke nufin ƙasar ta fara samun damar maido da matsayinta a idon ƙasashen duniya. Inda taron na birnin Riyadh ya ayyana ta a sahun ƙasashe sha biyu na nahiyar da gwamnatin Saudiya ta amince ta baiwa rancen miliyan 580 na dalar Amurka. Sule Mumuni Barma, muyar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To gaida Suleiman ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da cigaban labaran duniya. an yi harbe-harbe a wata makarantar yahudawa da montreal a jiya lahadi lamarin da ya kasance na uku cikin ƙasa da mako ɗaya da ake kai hari makarantun yahudawa a birnin na kadada yayin da rikicin isra'ila da gaza yake daɗa ta'azzara wato 'yan sanda suka sanar da manema labarai kafar watsa labarai na cbs ta ruwaito cewa babu wanda ya samu rauni sai dai harbin ya shafi ginin yashiva gedola a montreal harsashe sun huda bangon ginin sannan akwai alamun harsashe da aka harba bayan da mazauna yankin suka je karar bindiga da sanyin safiyar jiya lahadi a sauran makarantun biyu a montreal na montreal duk an ruwaito ganin ramin da harsashen suka huda cikin kofa da safiyar alhamis kamar yadda kafafen watsa labarai na cikin gida suka ruwaito ba a tabbatar ko akwai wata alaka tsakanin hare-haren makarantun da ke yamma da birnin ba a ƙarshe sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce amurka ta kai hare-hare akan wasu wurare biyu da aka alakanta su da iran a siriya a jiya lahadi a matsayin martani kan wasu hare-hare akan ma'aikatan amurka wannan shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da amurka take kai hari wasu wurare a siriya wanda ta ce suna da alaƙa da iran wacce ke tallafawa ƙungiyoyin mayaka daban-daban wanda washington ke zargi da ta'azzara hare-hare akan dakarunta a gabas ta tsakiya dakarun amurka sun kai hare-haren da suka auna wasu gine-gine da ƙungiyar mayakan iran na irgc ke amfani da su a gabashin Siriya da kuma kungiyoyi masu alaka da Iran din a matsayin martani kan ci gaba da kai hare-hare kan ma'aikatan Amurka a Iraki da Siriya. Austin ya shaida cikin wata sanarwa. Amurka ta auna wani wuri da aka alakanta ta da ma'ajin makaman Tehran a Siriya a ranar Laraba. Kana ta kuma auna wasu gine-gine a kasar a ranar 26 ga watan Oktoba wanda ta ce Iran ce da ƙawayenta suke amfani da su. To gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dusa inda za a ji halin da ake ciki game da sakamakon zaben gwamnan jihar Bayelsa da ake ta cece kuce a kai. Lamida Abakar gare ka. Yayin da aka kammala zaben gwamna a jihar Imo, can a jihar Bayelsa kuwa da ke yankin Niger Delta ana ci gaba da turka-turka wajen tattara alkalumman zaɓe domin tantancewa wanda za a tabbatar ya zama gwamna a jihar ta Bayelsa bisa la'akari da wata takaddama da ta kunno kai musamman a ƙananan hukumomi biyu wato Brass da kuma Ijo ta Kudu waɗanda suke kan ruwa. A jihar Imo kuma bayan ayyana gwamnan da ke kan gado Hope Ozudinma a matsayin wanda ya lashe zaɓe a kwaro na biyu. 'Yan jihar ta Imo na ci gaba da gudanar da shagulgula kamar haka. yayin da suke tsaka da shagulgula a jihar ta imo yan adawa musamman yan jam'iyyun labour da jam'iyyar pdp tuni suka yi watsi da sakamakon zaben na gwamnan jihar ta imo can kuwa a jihar bayelsa da ke kudu maso kudancin najeriya takaddama ce ke ci gaba da wakana musamman tsakanin yan takarkaru biyu musamman na pdp da apc wato doyediri na jam'iyyar pdp kuma gwamna a yanzu da kuma abokin takararsa chief timothy silva tsohon minista majalisar man fetur a Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar ta Bayelsa da tun jiya ake ta fara samun takaddama sakamakon wasu ƙuri'u da aka samu daga shi yadda shi ministan ya fito na man fetur wato Mr. Timothy Silva wato Brass inda ake ta takaddama wanda jam'iyyar PDP ta gudanar da zanga-zanga a faɗin jihar ta Bayelsa inda ta ce kurkun da aka samu a yankin na tsohon minista a ringizon su aka yi haka kuma sun koka ga hukumar zaɓe da ta dakatar da kidayar ƙuri'u da ake yi a jihar ta bayelsa tuni dai hukumar zaɓe ta ƙasa ta soke waɗannan ƙuri'u kuma ta dakatar da kidaya sai yau ta ce za a ci gaba da kidayar ƙuri'un kuma hukumar ta zaɓe ta tabbatar da cewa waɗannan ƙuri'u da aka samu za su haifar da tashin tashina a jihar ta bayelsa bayanai dai sun tabbatar da cewa an kashe wani mutum a yayin wannan takaddama a shiyar bras inda kuma aka samu tashin tashina jama'a na ci gaba da gudanar da zanga-zanga musamman a jihar ta Bayelsa. Ga ma abin da wasu 'yan jihar ke faɗi dangane da wannan turka-turka. Uh, uh, wannan tana cewa ne abin da ya faru a yankin Nambe wasu jam'iyyu ne da ake zargi musamman jam'iyyar APC da kokarin tattara sakamakon zaɓe wanda ba na gaskiya ba da kuma cilasta ma mutane su zaɓi abin da suke so daga bisani kuma 'yan ta'adda ta'adda sun so su karbe iko ga baki daya a yayin da ake gudanar da zaben dalilin da ya sa 'yan jam'iyyar pdp suka ci gaba da gudanar da zanga-zanga kuma wurare da dama ba a yi zaɓe ba musamman nan be amma dai hukumar zaɓe ta ƙasa ta dakatar da tattara sakamakon zaben shi kuwa wani musa morris alagwa ya ce yana cewa ne ina son sanar maka da cewar ana ci gaba tattara sakamakon zaɓe kuma ba da jimawa ba za a sanar da sauran ƙananan hukumomi biyu da suka rage sakamakonsu wanda zai nuna cewa za a samu sabon gwamna a jihar ta bayelsa lamido abubakar sokoto muryar amurka daga yanaguwa jihar bayelsa nigeria To gaida Lamido daga nigeria kuma bari mu nufi Ghana inda ofishin jakadancin Amurka da kungiyar 'yan jarida a Ghana GJA suka kaddamar da wani shiri na horas da 'yan jarida don su ƙara gogewa musamman saboda zaben ƙasar da ke tafe idris abdullahi gareka. shirin kungiyar 'yan jarida ta ghana da ofishin jakadancin amurka a ghana na zaben 2024 wanda aka yi wa lakabin 'yan jarida domin tattaunawan zaman lafiya na watanni goma zai ba da damar kiyaye ka'idojin 'yancin 'yan jarida da inganta kwarewar aiki tare da ba da gudunmawa wajen hana tashin hankali da kuma tabbatar da sahihin zaɓe kafin zaɓe a lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓukan 2024 a jawabinsa wajen taron kaddamarwar da aka yi a accra shugaban kungiyar 'yan jarida ta ghana albert kobinajinfo ya nuna godiya ga ofishin jakadancin amurka na ghana bisa gagarumin goyon bayan da take baiwa 'yan jarida ya kara da cewa freedom of expression does not only mean allowing people to speak but also ensuring responsibility yancin faɗin albarkacin baki bai nufin kyale mutane su yi magana kawai har ma da tabbatar da alhakin gudanar da aiki yadda ya kamata sakamakon binciken da gja mnc ta gudanar a kafafen yada labarai a lokacin zaben bakwai ga watan disamba ya nuna cewa har zuga mutane a kafafen yada labarai ya fi yawan tashe-tashen hankula da aka tabka a lokacin zaben ina son nana ta cewa gja ba ta yarda kuma ba za ta lamunci rashin da'a ba ba za mu ba da kariya ga waɗanda suka karya doka ko nuna rashin ƙwarewa ba a madadin ofishin jakadancin amurka shugaban sashen kafafen yada labarai kevin brosnahan ya jaddada muhimmancin ƙwarewa aikin jarida wajen gudanar da zaɓe cikin lumana ya kuma yi alkawarin tallafi daga ofishin jakadancin wajen horar da 'yan jarida We'll support GJA's regional training for journalists to improve their fact. Za mu goyi bayan horon da GJA za ta bayar ga 'yan jarida don inganta rahotannin gaskiya game da zaɓe, taimakawa yaƙi da yaɗa labaran ƙarya na zaɓe, da kuma ƙara ƙwarin gwiwa wajen yaɗa ingantaccen bayanai da ke da alaƙa da zaɓe. a tsokacin da wasu abokan aiki 'yan jarida suka yi kan horarwar alhaji usman garba da ke gidan talabijin na ƙasa wato gtv ya ce mawuyancin abu ne a gun yawancin al'umma wurin bambance tsakanin labarai da ke fitowa ta hanyar gaskiya da wa'anda ke fitowa ba ta hanyar gaskiya ba ga haka ya kamata manema labarai su samu horo kwarai da gaske sa'annan su samu kayan aiki na zamani wurin tatance labarai na kwarai da wa'anda ba na kwarai ba saboda idan muka dubi matsayin manema labarai yana da muhimmanci shi kwarai kwarai cikin kowane demokaradiyya balle ma idan ya zo wurin harkan zaɓe kaga cewa kamar su ne ake gani za su ba labari menene ke wakana idan wurin harkan zaɓe shi yasa idan an aka samu ba a kawo magana da ya kamata ko labaran da ya kamata sai ya sa kasa cikin wani hali da baya da ke ko kaɗan binda akwai shi ne horon ina da muhimmanci kwarai da gaske. sunana abbas ayyub babaguni ma'aikaci a gidan rediyo amaniya fm take akara duba da irin rikicin da ake ake kan samu a lokacin zaɓe saboda wasu da ke yada labaran karya shi yasa abu ne a nawa gani da zai taimaka sosai kuma zai sa 'yan jaridan ƙasar ghana su samu kwarewa sosai a yadda za su ba da rahotannai saboda kiyaye rikici da kuma tashin hankali yayin da ake gudanar da zaɓen taron ya samu halartar wakilin hukumar zaɓe na ƙasa hukumar 'yan sanda ta ghana majalisar zaman lafiya ta ƙasa da wakilan manyan jam'iyyun siyasa biyu a ghana wato npp da ndc kuma duka jawabansu sun yi alkawarin bayar da goyon baya ga wannan shiri idris abdullah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana To gaida Idris kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za mu leƙa ƙasar Burkina Faso ne a wani kokarin neman haɓaka harshen hausa ciki da wajen kasar ta burkina faso hukumar nazarin harshen hausa ta kasar tare da haɗin gwiwar jami'ar gwamnatin tarayyar najeriya da ke dutsen ma a jihar katsina sun shirya wani taron horar da malaman harshen hausa a birnin ogadugu wakilin hamza adam ya tattauna da malam abdulrahman na garba ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro domin jin matsayin harshen hausa a ƙasar ta burkina faso da kuma fa'idar wannan taro da aka shirya. kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dajewa. Ba tare da na ja ku da nisa ba dai ga tattaunawa wakilin namu Hamza Adam tare da bakon namu. A yau shirin ya kawo birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso ɗaya daga cikin ƙasashe da ake amfani da wato harshe na Hausa. Kuma eh, mun iso ne a wani ɗaya daga cikin manya-manyan wato taruka da suke da nasaba da bunkasa harshen hausa ga baki ɗaya to sai dai na tare da ni a halin yanzu eh, na garba abdulrahman wato malami ne a babban jami'a ta wagadugu yana koyar da ilimin fassara harshen ingilishi zuwa faransanci daga faransanci kuma zuwa ingilishi yana daga cikin kuma jagaba wajen harkokin bunkasa harshen hausa a kasar ta burkina faso ko meye manufan wannan taro na horar da eh, masu horar da harshen hausa domin habbaka eh, harshen hausa a kasar burkina faso to masha allahu salamu alaikum lalle alhamdulillah muna wa allah godiya muka wannan damar da muka samu horon da muke cewa taron horar da masu horarwa domin haɓaka harshen hausa ƙasar burkina faso horo ne wanda muke so lalle mu ba malamai horo ta yadda su kuma za su samu cikakkiyar masaniya yadda lalle za su dinga koyar da harshen hausa a duka manyan garuruwa a nan burkina faso musamman da a makarantu tare da haɗin gwiwar uh, gwamnatin ƙasa. To ko wani ya tambaya me dalilin haka gaba da ya hassasa taron horar da masu horar da harshen hausa me dalili dalilin da ya sa shi ne wato wajibi ne ya zamanto uh, mu rayar da harshen mu harshen hausa a nan cikin kasar mu kasar burkina faso kuma siyasar harsuna ta kasar burkina faso ta ba da dama kowane harshe ya zamanto a harshen aiki a rayar da harshen ya zamanto a dinga ilmantarwa cikin wannan harshen domin a samu ci gaba mai dorewa. Dalilin da ya sa kenan babu shakka sanin cewa harshen Hausa babban harshe ne a nan nahiyar Afirka ko kuma a matakin duniya ma baki ɗaya To shi yasa mun kuma muka ce wajibi ne mu tsaya a ƙarƙashin hukumar Hausa ta ƙasa mu ba da wannan horon ya zamanto Hausa kuma a samu a dinga koyar da wannan harshe a matakin ƙasa nan. kasar burkina faso eh, to mu duba eh, kasar burkina faso na daga cikin kasashe eh, da suke karkashin renon faransa kuma harshe na faransanci kusan ita ce harshe na ƙasa da ake amfani da ita ba ma burkina faso ba ƙasashe dai wahasatan g5 sahel da suka hada da su mali da dai sauransu a baya-bayan nan ƙasar mali ta gudanar da taro na raba gaddama inda ta aiwatar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin ƙasar tana daga cikin ma wato sauke harshen faransanci a matsayin babban harshe ta ƙasa biyo bayan an kifar da wato eh, gwamnati kenan na farar hula a ƙasar sa'annan ga yanan burkina faso ita kuma tana daga cikin ƙasashe da su kuma da farko eh, an kifar da gwamnatin farar hula ana mulkin soja a yanzu eh, shin Eh, na daga cikin dalilai ko kuwa matakai da kuke ɗauka na neman tabbatar da cewa har in za a sauke faransanci a nan kasar burkina faso jiyuwar hausa ya zama ɗaya daga cikin harsuna za a yi amfani da su to alhamdulillahi lalle siyasar harsunan kasar burkina faso ta ba da dama a rayar da duk harsunan kasar burkina faso muna da harsuna hamsin da tara a nan kasar burkina faso hausa na ɗaya daga cikin waɗannan harsuna hamsin da tara bayan haka nan tabbas prime minister ɗin ƙasa shi ce ma gwamnatin ƙasa a yanzu haka da nake maka magana ta riga ta yi wani kudiri inda take so lalle ta sauya kundin tsarin ƙasar wato constitution ɗin ƙasar ya zamanto ta ta'allaka sabon kunni je ta'allaka ne kan al'adunmu ya so da kuma abin da ya shafi duk tsarin gargajiyarmu za su tsaya ne a yi wannan tsari wato kun ga cewa in dai kundin je ta'allaka ne kan abun da ya shafi al'adunmu da kuma duk harkoki dai na gargajiya to babu shakka kun ga cewa harsuna za a musu matsayi tabbas a watan afrilu gwamnatin ƙasa ta sa hannu ta yi wa harsunan ƙasa matsayi ta ƙara ƙarfafa darajar harsunan ƙasa ta hanyar da za a dinga sa su a boko ana koyarwa To masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wakilinmu Hamza Adam da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ladies Gresham naku babin gida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. An hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mu To a gaishe ka kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan ko ga wannan saƙon. An mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa. An cuta mai cutarwa. In bacci kake malanta shi ka saurara.

To da fatan an amfana da wannan saƙon da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To Ibrahim a takaice. Shugaban ƙungiyar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce cibiyar lafiya ta shifa da ke Gaza ya daina aiki kamar yadda ya kamata sannan asibitin mafi girma a Gaza. na cikin wani yanayi mai tsanani da haɗari. Shugaban na WHO ya ce harbe-harbe da babu ƙaƙƙautawa da ruwan bama-bamai a kewaye da asibitin ya tsananta mummunar yanayin da ake ciki. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida a jiya Lahadi cewa babu dalilin da zai sa a kasa fitar da majinyata da rikicin ya ritsa da su a asibitin Shifa Lami lafiya. Wani rubutun da jaridar Washington Post ta wallafa ya ce wani jami'in sojin ukraine ne ya jagoranci wani hari a kan bututun iskar gas a north stream a bara tare da ayyana wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba a ukraine da turai babu wanda ya dau alhakin kai harin na ranar 26 ga watan satumban 2022 a wajen tsibirin bornholm a denmark sakataren tsaron amurka lloyd austin ya gana da takwarar aikinsa na koriya ta kudu shin won sik a birnin seoul a yau litinin domin tattaunawar da suka saba kan tsaro a duk shekara a yayin ganawar austin da shin sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar tsaro da aka yi wa garin bawul wanda manufarta ita ce dakile manufar koriya ta arewa ta mallakar makaman nukiliya da barazanar harba su an yi harbe-harbe a wata makarantar yahudawa da ke montreal a jiya lahadi lamarin da ya kasance na uku cikin ƙasa da mako ɗaya da ake kai hari makarantun yahudawa a birnin na kanada yayin da rikicin isra'ila da gaza yake daɗa ta'azzara 'yan 'yan sanda suka sanar da manema labarai sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce amurka ta kai hare-hare akan wasu wurare biyu da aka alakanta su da iran a siriya a jiya lahadi a matsayin martani kan wasu hare-hare akan ma'aikatan amurkan wannan shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da amurka take kai hari wasu wurare a siriya wanda ta ce suna da alaƙa da iran wacce take tallafawa ƙungiyoyin mayaka daban-daban da washington ke zargi da ta'azzara hare-hare a kan dakarunta a gabas ta tsakiya To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Bill Andrend. ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wassalam